نجاة محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وصلى الله على نبي الكريم جماعة السلام عليكم ودي ta tabbata daga Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya sa suka zama zarata maza da matansu masu ƙarfin hali da suka zama saiwar da ta haifi tiyane su ne saiwa bishiyar ita ce tiyane idan ba don jajircewar al'umman Nijar maza da mata ba idan ba don kun tsaya kun ce ba ku yadda da zalunci ba idan ba don kun tsaya kun ce ko a mutu ko a rai 'yanci ba da ba a samu ciyani ba Allah ya saka muku da alheri Allah isa ya rike muku amana Allah isa su rike muku amana sannan magana ta biyu ita ce magana da ta kawo mu magana harshen hausa ya jama'a daga ran da aka ɗauke maka tunani da yarenka an bautar da kai saboda tunaninka da komai naka sai ka ji ɗan nijar baƙi mai ƙima mai daraja ya ce ni france ba ne ko ba france ba ne ɗan nijar ne mu ba turawa ba ne baƙaƙe ne masu daraja masu ƙima an danne mu amma yanzu yaƙi ya ƙare bauta ta ƙare 'yanci ba na rago ba ne ku ba ragwaye ba ne kun karɓi 'yancinku magana ta biyu ita ce wato tsakanin Nijar da Najeriya tun lokacin Songhai daula Usmaniyya muke jini da tsoka duk wanda zai ce zai raba jini da tsoka ranmu yake nema mu ma nasa muke nema ba gudu ba ja da baya da aka ce za a shigo Nijar mun san mu ake hari ba ma ku ake hari ma arewacin najeriya ake hari shi isa muka tashi muka jajirce muka rike sanatocinmu muka ce ahir ku bari a kashe mu don ba nijar za a kashe ba mu za a kashe muka ce ba mu yadda ba ba mu yadda ba mun jajirce allah da tsananin ikonsa ya ba mu nasara magana ta tsarshe da zan yi tunda minti biyar ne da ni ita ce ku tuna cewar 'yanci da ƙima da haƙƙi menene ma amfanin gwamnati duk gwamnatin duniya an yi ta ne saboda ci gaban al'umma ƙasar dukiya da ma'adanai da Allah ya sa a ƙarƙashin ƙasashenmu namu ne kyauta ce daga rabbul izzati mu ya ba ba tura mulkin mallaka ba sun zo da ƙarfi na soja sun danne mu sun taushe mu sun ce sai mun yi demokuraɗiyya mun yi mulki irin nasu mu ba ku ba ne mu ba turawa ba ne ƙarya suke da ƙaryar demokuraɗiyya ake sace mana ma'adanai ake bautar da mu yanzu mu abin da muke cewa idan unguli za ta biya mana bukata zabo ta tafi da zananta da bukata yau an wayi gari a ƙaryar da ake ta demokradiyya ake sai da ɗan adam kaman zabo kaman kaza kaman rago ina 'yanci ina demokradiyya ina kake da 'yanci ina kake da sunan kaka da a ƙarya ce ba ma so ba ma yi in dai wannan ita ce demokradiyya ba ma so abin da muke bukata ma'adanan ƙasarmu su zama namu ƙasa gwamnati aikinta ta ba mu tsaro ta ba mu wuta ta ba mu ilimi ta ba mu ruwa ta ba mu magani ko ɗaya ba mu da shi ƙarya ake mana banda satar kuɗin al'umma ba abin da ake yi idan niger soja zai ba ku biyan ku daga cikin dukiyarku Allah ya dawama da su duk wanda zai zalunce mu ko shi waye ko daga wace siga ya zo Allah ka kassara shi wanda ice zai raba Najeriya da Nijar wanda Allah ya haɗa mu jini da tsoka ba ɗan Najeriyan da ba shi da ɗan uwa a Nijar ba ɗan Nijar ɗin da ba shi da ɗan uwa a Najeriya. Turawa sun zauna a Berlin sun raba mu. Kuma duk da haka muka ce ba mu yadda ba. To maganar da nake so in tabbatar muku wannan taro da Maryam 'yar albarka 'yata ta haɗa ina so jama'a ya zama harshashin dasa amfani da kalmar hausa a makarantu a ilmantar da yara da kalmar hausa don su a cire musu bauta irin ta turanci da turawa a kwashe mana tunanin cewa mu kankasutu ne because an wayi gari sai ka sa riga irin taba faranshe kake mutum sai ka yi tunani irin nasa amma kamar abin da wani Franz Fanon ya ce, baƙar farar zuciya, black skin, white heart, baƙin eh, jiki, baturiyar zuciya. Mu ba haka ba ne. Baƙaƙe ne mu, musulmi ne mu, 'yan sahel ne mu, ma'adananmu ne, mu ce, mu ce, gwanda shahada da bauta shahada ma gwanda mai nasara ko nasara ko shahada kowace nasara ce saboda haka daga yau ina roƙo kun yi abin kirki kun jajirce kun fito da abin da afirka ga baki ɗaya mu ba wanda yi shine wannan taron da muka yi to ina fata taron nan ba zai tsaya a haka ba a'a za a yi amfani da shi ya zama tushen da za a wanke mana wannan bautar daga cikin kwakwalwarmu ce hausawa ne kuma chinese suna amfani da yaren chinese japanese suna aiki da yaren japanese su kansu turawa suna amfani da yaren su a'a jama'a ɗan korea zai amfani da shi finland zai amfani da finish wai mai isa mu don an mai da mu bayi za mu ci gaba da amfani da kalmar turanci babu dalili ya jama'a lokaci ya yi kuma muna godiya da wannan taro da kuka hada muna fata